Muna a cibiyar kiwon lafiyar al'umma ta Gudal ɗan gari a kewayen Yamme kimanin su goma matan da ke jiran Khadija Ibrahim ɗan jaririnta a hannu na tattaunawa da jami'ar karɓar aifuwa ga sabon maganin sanya sarari tsakanin aifuwa. Ta yi aure tun tana da shekara goma sha takwas Khadija durƙushinta na hudu ke ga wanda kowane ne ta kan sanya sararin shekara hudu tsakani. Shekara hudu ne nake sa daidaitawa tsakanin duka aihuwa kuma yara na na kasancewa cikin koshin lafiya kun ga kowanne na iya ɗaukar ɗan uwansa wallahi bai taɓa min magana a kai ba dan ma a wani lokaci in na manta shi ke tunasar da ni ba dukkan mazan bane ke fahimtar amfani da sanya sarari tsakanin durkushi a kiyasin jami'ar karɓar aifuwar madam aliyo salamatu a fahimtar maza tsarin sanya tsarari tsakanin aihuwa kamar tsai da aihuwar ce muna fahimtar da su dalilin tsarin iyali iyali ba don da aihuwa ba ne don sanya tsagari tsakanin aihuwan ne in sun zo nan suna fahimta kwarai da gaske. A wani fannin ɗaukar yawan juna biyu kusa da kusa ba sa rasa tasiri ga lafiyar matar har ma ga zamantakewar ma'auratan kamar yadda daraktan cibiyar Dr. Saidu Abdulbak ya bayyana. Macen da ke haihuwa kowace shekara ta fuskar tattalin arziki iyalin ba zai aji komi ba ta fuskar kiwon lafiya jikinta na galabaita idan haihuwa ce kusa da kusa. matasa a lokaci za ta fuskanci matsalar zuciya da bangaren ma'aifa. Domin kaucewa haɗuran banda waɗanda suka saba amfani da tsarin yau har mata gwabraye ke zuwa a cibiyar domin samun shawarwari bisa ga kiwon lafiya da batun sadarwar iyali a cewar mai kula da wayar da kai madam Umaru Maryama. Akwai matan da basu san da cewa ba tsarin iyali na hana ɗaukar ciki da wasu cututtuka duk matar da ta zo wajenmu za ta samu dukkan wani shawarwari a biya mata wata bukata. Albarkacin yawaita wayar da kai ga sanya sarari tsakanin durkushi adadin halartar matan ya samu karuwa daga 630 a shekara 2019 ya kai 750 a shekara 2020 alkaluman da ke karawa shugabannin cibiyoyin kiwon lafiyar na garin gudal karfin gwiwa. Studio Kalangu.